muna ƙara jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ke ƙaddara komai cikin ƙaddarawarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar sake haɗuwa da juna domin ci gaba da bibitar karatunmu na tafsirin ƙur'ani alhamdulillahi kamar yadda muka sani yau muna ranar litinin go wacce take sha hudu ga watan ramadan wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu haka ne wanda ya daidai da 26 ne yago 26 ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salatu wa da 2021 alhamdulahi kamar yadda aka sani kamar yadda ya saba gudana cewa kafin a fara karatu akan gabatar da 'yan tambayoyi bakin gwargwadon abin da ya sauƙaƙa alhamdulillah tambaya ta farko wannan yake cewa menene hukuncin mutumin da ya zo wurin wanka wanka irin na shari'a ya gabatar da alwala ya fara wanka can a tsakiyar wankan kuma sai alwalashi ta warware waya ne ya kamata ya yi to yadda za ka yi sai ka dawo ka sake wanke gaɓaɓonka na arwallah in ya so daga baya kuma sai ka ɗore a inda ka tsaya daga wankan ka sai ka yi da sa wannan haka ake insha Allah to Allah taimaka wannan kuma yake cewa wai arwalla tana warwarewa dalilin kallo a kallon har ya kai kuma aka samu mekewar gaba a haka rola tana warwarewa ko kuma ba za ta warware ba eh idan ya kasance haka in ya faru in dai wani abu ya fito na ruwan sha'awa to a wannan hali alwala tana warwarewa in ma karamin ruwan ne in ku babba ya huto to ya ma wuce alwala har sai ya kai zuwa ga wanka amma matukar wani abu bai huto ba dan miƙewar gaba a dalilin kallo wani abu bai huto ba to ta haka ba za a ce alwala ta warware ba Allah taimaka tambaya ta gaba wannan kuma yana cewa mace take da wata kamata yadda ba za ta iya azumi ba har ya kai gurin da ciyarwa ne za ta yi to idan za ta ciyar wani irin abinci ne za ta ciyar kuma shin tana da damar ta ciyar daga abincin da mijinta ya kawo na gida ko kuma a'a sai dai ta je ta saya da kudinta ya ce mai tambaya shine malam bashir daga garin taskir to allah ya taimaka to malam bashir <laughs> wato idan za ta ciyar nau'in abincin da za ta ciyar irin abincin da ya zamanto shine abincin da ake ci a garin da take shine irin abincin da ake ci a nan inda take shine za ta ciyar yannan kuma maganar cewa shin a abincin mijin za ta ciyar ko ita za ta saya a'a tana iya ciyarwa abincin da miji ya kawo amma ta nemi shawarar shi tare da yardarsa da amincewarsa ko in ya haka tunda abinci an rige an kawo gida ainihin gida ne menene ma za a yi wani kumi da shi tunda an rige an kawo shi gida wannan tunda aka kawo ai mallakata ne illa iya kare tunda za ta yi wani abu na daban to ya kamata ta nemi shawarar mai gida cikin amincewarsa in ya amince ya halatta ta ciyar a dukiyar abincin da mijinta ya kawo in kuma ya ce ba haka ba kuma sai ta iya saya da kudinta don ta sauke wannan yauni to malam bashir allah ya saka alkhair daga nan kuma tambaya ta gaba wannan yake cewa wata baiwar allah take tambaya ta ce a tambaya mata wato jini ya zo mata cikin wannan wata kuma ta rige ta iya adadin da ta saba yi na al'adarta ya ce kwana biyar ne take kuma ta yi kwana biyar jini ya tsaya har ta ɗauki azumi amma nan da kwana ɗaya biyu sai kai wani lokaci tana ganin wani fari-fari yana biyo baya ko wani baki-baki yana biyo baya bayan ku ta rige ta kammala al'adata da ta saba yi shine ya ce biyar allah ta ce a tambaya mata wayaya wannan abun shi ma jini ne ba damar ta ɗauki azumi ta yi sallah ko kuma ya za ta yi to baiwar allah ga yadda hukuncin yake in dai har kamar da kika faɗa cewa kin ya adadin al'adar ki yadda kika saba kuma ya rige ya wuce jinin ya tsaya daga baya sai kike ga irin wannan abubuwan da kika faɗa in dai har haka ne ta wannan azumin yana nan za ki ci gaba da azumin ki ki ci gaba da sallolin ki da komai da komai kamar yadda ya tabbata ga hadisin ummu atiyya Allah ya kara mata yarda take cewa kunna la na'uddul kudra was sufra ba'da tuhuri shay'an tace mu mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ba ma aiki da ganin kudura shine sirkin baki a cikin jan jini shine ganin baki-baki da zai biyo baya wa sufura ko kuma wata rawaya-rawaya mai kama da ɗarwayar ruwan lasho da yake biyowa baya ta ce wannan ba ma lissahi da shi in dai a da tuhuri ne bayan mun rige mun kare kwanuka mu na al'ada don wani abu ya zo mai baki ko wani abu ya zo mai rawaya-rawaya ta ce wannan ba ma aiki da shi akan matsayin jini ne kullum mukan ci gaba da ibadar mu to da haka baiwar Allah kai ma haka zaki insha Allah in dai haka ne wannan ba zai zama matsala ba insha Allah kuma hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya zo da shi har ta da Imam Buhari ya zo da hadisi to tambaya na muka samu to sai wannan kuma yana cewa shine matsala ta samu tsakanin shi da mai ɗakinsa aka yi ta kai ruwa rana ya ce a ƙarshe dai sai da aka tarra inda ba so sai da ya sake ta mm. to bayan ya sake ta har ta tafi gidansu ta kwashe kayanta a ƙarshe kowa daga cikinsu sai ya huci mm. dama ya canza zo <laughs> to ina <laughs> bayan an huce <clears throat> sai ya tura mutane da sunan to tun da haka ne su yi haƙuri ya maido ta ta dawo ta zauna cikin gidanta kuma ya tabbatar da cewa ya maido dotin tunda ya huce kuma halatu da mutane to amma ya ce inda aka samu matsala iyayenta suka ce su ba za su taɓa yarda ba sai in ya zo da kanshi to shi ya ce a wannan gurin shi ne shi kuma ya ce shi ba zai je ba tunda ya riga ya ce ya do matarsa to lalle ne shi yana ganin kurin sai dai ta zo shi ba zai je ba to yake tambaya a wannan wurin wai ta koman nan ya yi ko bai yi ba to a gurguje sai mu ce da kai idan sakin da kai irin sakin da ake ce da shi raja'i ne wanda babu wani saki da ya biyo baya saki ɗaya ne tak kuma can baya babu wani saki da aka taɓa yi a can baya go ka rige ka mata saki wanda ake ce da shi raja'i idan ka ce ka maido ta ko ba haka ba ta gama idda ba to wannan ta rige ta komo har a wurin Allah to amma sai mu jibi irin shinhudar da kai tukun malam kai bawan Allah <laughs> idan har dai iyayen sun rige sun lamunta cewa har ka zo to ai wannan ai wata matsala bane iyayenka ne ai me zai hana ai dukawa wada ake cewa ai baya hana ka tashi da tsawonka ko zai hana malam ka yi kokari ka je iyayenka ne suka yi kiranka kuma ina ganin haka kin duk da ba san baɗi ba a zahiri akwai wani nau'i na girmamawa da ake so a maka mai iya yiwuwa akwai wasu abubuwa da ta gaya musu bai kamata a gaya wakilanka ba ake so a rufa maka asiri ka zo da ka kai sai su su gaya maka don a kiyaye a gaba kar matsala ta sake faruwa to kuma menene naka da kace baka zuwa <laughs> haka ne ai sai ka je ka saurari iyayenka menene ya sa ina ganin ya fi sauki yayi kuma bawan Allah yadda nake so da kai kusan an yawa baka ma matsu da komin ko inda ba ka matsu da komin wani ma ya gara zaka ta yi <laughs> kan ya tura mutane ma shi zai fara zuwa haka ne to dan uwa ka je wannan ba komi bane ina maka nasihar kai kokari ka je ka saurare su menene za a yi kurin zuwan kaɗai abu mai sauki je ka dauko matarka ku zo gida me abu tashi hankali lokacin da kake neman auren sanka nawa gidan eh? Allah inda a lokacin na kawo maka dokar za a kawo maka dokar kala ƙara ganin kakowar gidan da kaga ai tashi hankali ne ta kuma menene naka a ce ka zo ka ji gargadin da za a maka daga nan wannan kai iya nasihar da zan maka kenan ka je ka yi haƙuri ka saurare shi abinda za su gaya maka bai doma matarka, don a ci gaba da zama daga nan kuma sai ita kanta yarinyar duk da cewa rabuwa ce aka yi ba fushi ba ba ba haka ba ba komai bane ake saurin zuwa a faɗi a gida hmm. saboda yau da gobe kina ta faɗa kina ta faɗa har sai su kama yanzu kin ga a nan gurin dan marabuwa ce da hushi ne aka yi kika je gida kin ga aikin rige kin basartar da kanku saboda ba kowane abu ne in ya faru tsakanin ki da miji zakarin zaka ka zuwa kina faɗi a gida sai ga wata ran kun yi bacin ran kin kai gidan sun hasala ba kya komawa kuma sai ku huce kin ga abin kuma sai ya zama to abin kumya ne to da haka shi ma haƙuri ake nan kuma ku iyaye ko in ce mu iyaye ya kamata mu ɗan ƙara ɗaukan haƙuri al'amarin nan na irin rayuwa ta zamani duk abin da ya rige ya faru tsakanin yarku da mijinta to ku yi ƙoƙari dai kure ku lallaɓa kuma da su yanzu wannan turmin da ya yi ya ce shi ba ya je ba ba ku da labari ta shi da ita suna waya <laughs> saboda allah zamanin yanzu Karshen ta shi da ita suna waya in ya takaito a wayan ne mafa saboda a zamanin nan na yanzu sai ya zama to ku kuna daki, kuna barci ita ta hawa daidai ta sauza ta unguwa kuma su yi mahaɗa a wurguri duka wannan yana faruwa to don haka kenan in har ya rige ya rige ya yi sarada ya turo inda ba wani abu ne daban kamar yadda na faɗa na wata shawara to ya kamata a bar mata ta koma gidan miji saboda kun san bahaushe yake cewa akwai hada uku duk wanda ke shigar wannan hadan duk mai zakewa irin wannan hudan wata sai ya ji kumya kun gane faɗa nawa uku na farko faɗan yara idan yaranka da yaron wani suna faɗa to ku iyayen kar ku zake ku je kuna gaba da juna kuna ba hamata iska saboda yaron kuna faɗa kuna cikin rikicin kuna bugawa sai ka je wancan kin ya ce wancan da Allah ya wa da zo mu je wasan mu kuma alali ku kuna faɗa saboda su haka nan ne bai kai ba wani ba wurin yaro malam ko ku gama bugawar a kai ku kwamsariya a rihe su suna gida kuma suna wasan su haka ne to kwada na biyu ka mu zo shi wannan gin kwadan yan siyasa wallahi kwadan yan siyasa idan suna kayan su wannan yana wannan bangaren ni ina wannan bangaren kada ku shiga waɗansu yanzu nan ba a ga maciji tsakani wani yana cewa wani kaza ne wani yana cewa wani kaza ne da an yi juri sai ka je ya sanarwa sun haɗe ka yanzu mai kuhur waki kana faɗa sai a barka a titi shi nan ka ji kunya to da haka in suna faɗa su ku kyale su in kuna ra'ayinsu ku yi ra'ayinsu na amsa ku amsa <laughs> kuma in lokaci ya yi kuka san yadda ya dace a yi to oh, amma su ma ba shiga su yanzu nan za ga ana gaba tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren jima kaɗan da an juya sai ga an yi da kilarson cewa an haɗe kuma a ƙarshe ka ji ana sararwa dama ba gane ba sai yanzu muka gane su wani abokan tafiya ne allah wallahi <laughs> an sha kuɗi ba <laughs> ke to wanda za mu tafiya da shi shine faɗa tsakanin miji da mata duk tsakanin ku idan mutum yana maka maka jajen matarsa kai dai ci gaba da ce da shi wani ka yi haƙuri wani iya haƙuri wani iya haƙuri mu ma haƙuri ne muke da namu in har ita ma take kawo maka jajen cewa wancan iya haƙuri iya haƙuri domin idan ka kuskure ka rige ka lalata shi lokacin da ya gaya maka matsalar mata ka ce kai rabu da ita mutum ba za sake ta mana baka san ba lokacin da za su gyara karshen ta zance zai yi zance sai ya gaya mata haka ma ita ma idan ta kawo maka jajen mijin ce da ita yi eh, haƙuri amma idan ka kuskure ka sa baki akan su kasa da ci masa mutunci to baka san lokacin da za su gyara ba karshe in zance kai zance ya daɗi karshen ta sai ta fallasa abin cewa ka ji abin da wani ya faɗa to da haka kiran su ma in suna duk abin da za su yi ku dai ku ce da su su yi haƙuri su yi haƙuri su yi haƙuri kowa ma haƙuri ne yake to Allah ya taimaka ya isa malam go na sauran tambayoyi sai a hakuri tun da nasiya ta cinye wurin to malam sai wato menene watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ayat أعوذ بالله من الشيطان gani a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim har yanzu ne muna cikin maganar yahudin nan ba a hutu ba dai daga maganar su bayan Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana halayen su a jumulce ta yadda Allah subhanahu ta'ala da ya kawo musu littafin at-taura ya ce ku yi aiki da ataura da duk abin da ke cikin ta na hukunce hukunce suka ce su abin yayi yauni ba za su iya ba Allah jalla wa ala sai ya ciccibo wani dutse ya kawo daidai kansu ya ce to ku zaɓi ɗaya ko yaunin attaura ko yaunin dutse ko ku a attaura ku yi aiki da ita ko kuma sako wannan dutsen ya ya rubuta da ku kamar yadda Allah ya ce wa idza khadna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur tana lokacin da muka yi alƙawari da ku muka ɗauko wannan dutse a daidai da ku shine anan Allah ce wa izna taqnal jabala fawqahum lokacin da muka ciccibo dutse ya zo daidai da su ka annahu dhullah yadda ka san gilgije kuma wa zannu sun yi yaqinin annahu waqi'un bihi wannan dutsen hado musu zai Allah ce to yaya a dole kuma suka yarda su amshi hukunci da taura to bayan haka Allah subhanahu ta'ala kuma ya karantar da mu a jiya yadda Allah ya rike alkawali na dukkan banu adam tun lokacin ana tsatsan annabi adam Allah subhanahu ta'ala ya tara halitta gaba daya ya ce ina mai shaida muku ku sani cewa ni ne ubangijinku shin ban zamanto ni ne ubangijinku ba kalubala gaba daya muka ce mun tabbatar Allah kai ne ubangijinmu shine kamar yadda muka ji jiya cewa wato lalle bilisanil hali ne ba bilisanil ba ne. bilisanil hal akwai wanda kowa daga cikin mu nan ko ba wani abu zai iya yarda cewa lalle akwai Allah Allah kuma shine ubangijinsa daga abubuwa da dama wanda zaka iya gane ba da shaidar cewa akwai samuwar ubangiji subhanahu ta'ala menene kwa kalli samfarin halittar ka da Allah ya maka a dungumin an kalle ka sai ka kalla ba kai kai kanka da kanka ba ashe da ba kai kai kanka da kanka ba ai akwai wanda ya yi ka da haka nake nawa kullu masano labudda lahu min sani haka za duk abin da aka ce da kai yin shi aka yi to labudda sai an samu wane ne yin shi haka ne to da haka akwai abubuwa da dama wanda Allah ya kawo a jikinka wanda zaka gane akwai Allah jikinka gaba ɗaya halittarka aya ce ta akwai Allah kuma kalli hasu bangarori na jikinka da Allah ya sa a jikinka aya ce ta ka gano akwai Allah kalli kaɗai samfarin gashin jikinka wannan gashi na wanda ya fito ka aske ya fito ka yanke inda za ka tarra gurin da yake fitowa a kwantala ba za a ga wannan gashin ba ciki amma kuma sai ka rinka ganin shi yana hutawa kana yankiya wannan shi kadai ya isa ka yarda da kamalin kudurar ubangiji subhanahu wataala yau idan ka kalli wato wato harcen da yake hutawa daga jikinka sai ka yanke yana hutawa kana yankewa can gindin inda ya hutun abin a kwankwala ne ba za a samu harcen a jikin ba amma ta haka Allah subhanahu wataala yake haɓakar da waɗannan abubuwan dan dan adam ya gane akwai Allah subhanahu wataala ka duba ka ga yatsotsinka ka duba ga gabar yatsotsinka ka duba ga zanen yatsarka wannan dukkan dan adam na duniya tun daga annabi adam alaihi salatu wasalam har zawa yanzu har mu halittun yanzu har wanda za su zo a nan gaba har duniya ta tashi kowa zanen yatsarsa daban ne wannan kamala ta kudura ta Allah kenan shine Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ce ranar tashi kiyama idan muka tada dan adam muka hada kashin shi da tsokarsa gaba daya to hatta da banana wa ala annu sawwi banana mu hada yan yatsan to har wannan zanen sai ya dawo ya zama daidai kamar yadda yake a farko to wannan suna daga cikin abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya shaida mana akan lisanil hal wanda zaka gane akwai Allah <laughs> kafin ma aje zuwa ga aya ko hadisi to shine anan gaba daya Allah subhanahu wataala da ya mana wannan kuma ka duba ga gani ga dare yadda yake zawa ka san akwai Allah ga yini yadda yake zawa ka san akwai Allah ga ruwan sama yadda yake zawa ka san akwai Allah ga gumi ko sanyi ka sai Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun har ma a karan kanku to shine Allah subhanahu ta'ala jiya ya tabbatar mana da wannan to don ku tabbatar da cewa ni ne ubangijinku saboda gudun kada ranar tashin kiyama ku zo ku ce mu bu musar da wannan zance ba ko kuma gudun kan ranar tashin kiyama ku zo ku ce a'a ai mu iyayenmu ne suka yi shirka mu muka biyo bayansu mu zurriya ne bayansu don haka Allah ba za ka mana uku ba don abin da iyayenmu suka yi duka wannan ya rige ya wuce Allah ya rige ya kammala wannan abin an rige an kafa wa kowa hujja ya san dalili wannan shine abin da muka ji na idashan ayar ta jiya a yau Allah subhanahu wataala kuma zai karanta da mu kissa ta wani wanda Allah subhanahu wataala ya masa baiwa <clears throat> Allah ya mishi baiwa Allah ya bashi ilimi kuma Allah ya bashi ɗaukaka a dalilin wannan ilimi amma kash shaidan sai ya yaudare shi a ƙarshe da shaidan ya yaudare shi bunƙasar ta kai bunƙasa a ƙarshe kuma shine ya zama ma uban gidan shaidanin eh saboda abin za ku ji ayar yanzu insha Allah to shine anan jalla wa ala yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam karanta musu labarin allazi mutumin nan da atainahu ayatina muka bashi ayoyinmu na ilimi duk wannan darajar da aka bashi amma fan salaha minha sai ya zare daga cikin wannan baiwa da Allah ya mishi <clears throat> yadda ka san macijiya tana fita daga salkalta to haka ya sulale daga cikin wannan baiwa da darajar Allah ya masa da ya haka Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu sai ko shaytani ya bi shi kaga ba shi ya bi shaytan ba za mu zo kan wannan Allah ya ce wa kana fa kana min al sai ya zama to daga cikin halakakku Allah subhanahu wa ta'ala ce walau shi'ina da mun so a mashi'ar mu wadda take ita kadara Allah ce la rafa'anahu biha da mun girmama shi da mun ɗaukaka shi dalilin wannan ilimi walakinnahu sai dai shi da kansa akhlada ila al-ardi ya karkata ne ya zuwa rayuwa ta kasa neman duniya da amfanin duniya wata ba hawahu sai ya bi son zuciyarsa Allah ya ce kaga misalin wannan mutumin Allah ce fa masaluhu misalinsa ka masalin kare da ka san misalin kare in ka gan shi yana haba-haba a neman duniya yana cikin wadata bayya cikin wadata duniyar da yake nema Allah ce fa masalhu ka masalil kalb misalin sa yadda ka san kare me za a samu yalhaz zaka ga yana fitar da harshe <laughs> yana shasheka an gane in tahamil alaihi yalhaz idan kai dauki a kansa zaka ka kore shi ya fita da gudu za ga yana hudu harshe auta turukuhu ko ma ka kyale shi babu ga kora shi ba haz za ga yana hudu harshen sai jalla wa ala yake cewa zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina to wannan fa shine misalin waɗanda suka karyatar da ayoyin mu Allah ya ce manzo Allah faqasu sil qasasa kissanta musu labari su yahudawanka la'allahu domin su in sun ji haka kin ya tafakkaru da za su yi tunani wai tadabbaruna su ƙara tunani fa yu'minu su ba da gaskiya hmm. to kun ji yadda jalla wa ala ya faɗa ga shi wannan malami Allah subhanahu ta'ala ya bashi ilimi kamar da muka ji ajiya shine a ta kissa ana cewa shine malam dan ba'ura bal'am dan ba'ura go Allah ya bashi ilimi ba na wasa ba shine kamar da muka ji a kissar jiya Allah ya bashi mustajaba guda uku ya roki Allah yana da garanti kin amsuwar addu'a guda uku amma a ƙarshe da za a yi asara sai duka addu'a ta karkace zuwa gaba zuwa ga mai ɗakin sa saboda an bashi mata ga ta yadda take go sai ta ce ranka daɗe Allah ga ta malam roki Allah mai maida ni kyaukyawa sai ya shigar da addu'a ta farko Allah ya maida ta kyakkyawar mace to a ƙarshe kuma ana zamanin yau da gobe sai take ganin ta wuce ajin shi yanzu ta fara kangare masa yanzu ba wato ba zubin shi bace a ƙarshe da ya ya ce to duk haka ne maimakon ya ce Allah mai data yadda take sai ya ce Allah mai data kare gaba daya sai ta zama kariya kaga addu'a biyu ta tafi a banza saura nawa saura daya a ƙarshe zai iya zama da dabba ba zai iya zama ba sai ya ce to ya Allah a mai data yadda take kaga gaba daya sai addu'ar ta ta zo addu'ar shi gaba ɗaya ku ta akan rayuwar mace kare kaga wannan duka wato saba wa umarnin ubangiji ya kawo zuwa ga wannan hali wasu ma suka ce a kisar da ake badawa cewa fada aka zo tsakanin waɗancan kafirai da annabi musa aka zo shi wannan malami tun da yana da ismul a'azam wannan in ya roki allah allah amsa yake sai aka zo aka masa dan wani abu na sadaka aka ce malam ga wannan a yi mana addu'a mu samu nasara akan annabi musa aka ce a dalilin wannan ya amshi wannan cin hanci da aka kawo ya addu'a yana addu'ar harshen shi ya zazzaɗo gaba daya shi ne allah ce misalin sa kamar misalin kare idan ka kore shi zai ka in ma ka kyale shi yana nan da yadda yake <laughs> yana fitar da harshen sa allahu ala wa alam a takaice dai abinda ayar take karantar da mu wane ne ayar ta sabko a kansa wane ne ayar ta sabko a kansa ba shi ake kula da shi ba me take karantarwa wannan hukuncin na cewa idan allah ya baka ilimi kaki ganin darajar wannan ilimin ka kai ka saba wa allah banban da abin da ka karanta to ka tabbatar da cewa kana tare da wannan ukuba da aka faɗa cikin wannan ayar duk wani misali mummuna da allah ya kawo na masu irin wannan aikin to yana tare da kai kai da ka saba umarni na ubangiji a matsayinka da kai mai ilimi shine ka'ida ce al'ibratu bi umumin lafzi labi sabab mai hukuncin ya faɗa ba sababin saukar aya za a kalla ba mun fahimci wannan to shine anan Allah ya ce watul alaihim naba allazi atainahu ayatina karanta musu labarin mutumin da muka shi ayoyin mu amma fansala kamina sai ya silale daga cikin wannan daraja Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu kun ji anan sai shaytan ya bi shi ka san kaida ce akwai ittaba'ahu akwai tabi'ahu akwai kuma atba'ahu wannan uku dukansu ma'anarsu guda ne amma a cikin uku idan ka ji an ce hu, to wannan mutumin da ya bi mutumin ya samu mutumin to in mun kalla a cikin wannan uku shi wanda siga aka kawo fa a hu shaydan sai shaidan ya bi shi da ya bi shi bai same shi ba ya same shi <laughs> da ya same sai ya samu abokin aiki kaga nan gurin ya mahi shaidan kin banda sai Allah ya ce fa na min al sai ya zama to daga cikin halakakku sai Allah ya ce walau shi ina da mun so na rafa'anahu biha da mun ɗaukaka shi da wannan ilimi da muka bashi ya zuwa matsayin malamai masu aiki da iliminsu walakin da husai dai kadara ta riga ya fata shi kam akhla da ilal ardi ya karkata da ya zuwa rayuwa ta kasa an gane ko wata hawahu ya bi son zuciyarsa sai ya kai ya ɗora wannan ilimin inda bai dace ba Allah ya ce fa masalhu kaga da aka tashi misali misalin ma kadai ai mummunan misali ne maimakon yana matsayin dan adam kaga matsayin dan adam kuma yana matsayin malami maimakon daga daraja ta malamta a dawo da shi daraja ta jahilci kaga wannan kuma bayanci ne ko ko kuma daga daraja ta dan adam a dawo da shi matsayin dabba kuma bayanci ne to aka sauke shi daga darajar mai ilimi ya wuce kaskancin jahilci ya dawo kaskanci na dabba a dabbar ma maimako a ce kamar misalin raƙumi ko rago haka ne ko takarkari sai aka masa tashi da mai da kare kamar yadda waɗancan da aka ɗora masa a taura suka ƙi Allah ce kamar salil himeri ya hamilu asfara a nan sai Allah ya misalta shi da kare subhanallah Allah ya ce wa mutum fa masaluhu misalinsa ka sal karbi kamar yadda ka kare yake in ta hamila alaihi idan ka kore shi ko kai masa tsawa za ga yalhaf yana fitar da harshe yana zazzado harshensa wannan zazzado harshe a dabobi dukkan dabobi suna haka amma ya fi yawaituwa a bangaren kare shi yasa Allah ya kawo magana yal haskin wasu dabbobin ko rago wanda in rana ta rana za ka yana hudu harshe haka ne ko ba ka to shi da haka kenan Allah ce misalin sa kamar misalin kare ne in ta hamil alai idan ka ce zaka tsawatar da shi ko ka kore shi yal has za ga yana fitar da harshe auta turku ko ma ka kyale shi yal has za ka ga yana fitar da harshe wannan misali ne Allah ya ba magana fitar da harshen bane wato za ka same shi ko da yana cikin wadata a ce yana cikin wadata ya yi karhin abin duniya saboda amma shi duniyar ce a cikin ransa in ya ga abin da za a samu duniya ba zai kyale ba ya lahaf sai ya sa hafshi <laughs> to haka misali yake idan mutum Allah ya bashi ilimi ya zub da darajar wannan ilimi to baya koshi da al'amarin duniya baka iya gane wadatar shi baka iya gane rashin wadatar shi ko da yana da wadatar to in abin duniyar ya samu za ka gan shi yadda ka san bai ta mallakar ko biye ba shine Allah yake so ya fitar mana cikin wannan ayar za ga zalama kala kala har ya kai yana zub da darajar shi amma bai sani ba to Allah kiyaye anan Allah subhanahu wataala ya masalta shi da kare shi yasa ɗaya daga cikin magabata ina ganin ko Abu Harifa ne an gayyace shi wata muhadara da aka gayyace shi muhadara ya amsa gayyata cewa zai je gabatar da wannan lacci to lokacin da ya kama hanya zai zo inda za a je a yi muhadara sai an dan hawo guri mai dan hawan tudu haka kafin a tarra majalisin da za a zauna to a lokacin nan Abu Hanifa ina ganin ban manta ba shine ɗaya daga cikin magabata ne Allahu ala wa alam sai aka kama hanya da shi aka je kafin a haya shi kuma yana dan haka dan kabarin jiki haka to ka san mai jiki da lokacin da aka yi tahiya balle ma musamman hayi in an hayo ai kaga an zama dole a samu yar shasheka haka da mutum zai to malam ya zo ya zama zai fara muhadara to sai aka dan baba malam lokaci ya dan sabo ya dawo lumfashi yana yar shasheka haka lumfashi kasa da sama to daga cikin masu halartar muhadara wani da ya kallo malam farkon muhadara ta farko ya ce malam ni ina da tambaya kafin a fara karatu malam ya ce mishi to bismillah ya ce ni menene fasarar faɗar Allah maɗaukakin sarki fa masalhu ka masalil kal in ta hamila alaihi yalhaf aw yal haf. kun fahimci maganar tunda ya ga malam yana shi shiga eh <laughs> ka ji shiga daga sai malam ya ce mishi to ka san shi kare wata halitta ce daga cikin halittu na ubangiji yana da halaye masu kyau <clears throat> kaga gashi da alkawali gashi da kaza da kaza gashi da tausayi gashi da kaza da kaza ya ce abu ɗaya ne da yake da wani mugun hali wanda duk ya ɓata waɗancan halayen gaba ɗaya <laughs> ya ce wani hali ne wannan malam ya ce yi wa bako wauta <laughs> kaga bala <laughs> ya bashi amsa kai ka ce ko kare shi da kare dai ba bambanci to Allah ya kyauta Allah ya ce manzala da haka faka su sil qasasa kisanta musu labari da Allah mu tabbata ya tafakkaru da za su yi tunani na mala na mala aya ta gaba shine jalla wa'ala yake cewa tunda ko haka ne sa'a mathalan alqaumil ladina kazzabu bi ayatina lalle yayi muni misalin waɗanda suka zamanto sun karyatar da ayoyinmu kuma hasali wa anfusahum kanu yadhlimuna kuma suka kasance suna masu zaluntar kawunan su in dai wannan shine misalin su to tur da wannan misali na'am malam Allah ya ce man yahdillahu jama'a duk wanda Allah ya shirye da shi fa huwa al-muhtadi to kenan wannan shine shirye haka ne jalla wa'ala yake cewa ma wa man yudlil duk wanda Allah ya kaddara masa rashin shiriwa fa ulaika humul khasiruna to waɗannan sune tababbun bayi anan jalla wa'ala na nuna mana kenan tar da irin wannan misali na masu kaidatar da ayoyin Allah kuma suka zama to suna masu zaluntar kawunan su sai Allah ya ce ku sani man yahdillah duk wanda Allah ya shirye da shi fa huwal muhtad huwal muhtadi wannan shine shiryayye shine Allah ya masa dace zuwa imani da ayoyinsa da kuma aiki da abin da Allah ya saukar da shi amma wa man yudlil duk wanda Allah ya kaddara masa bata bai nuface shi da shiriwa ba to Allah ce ka irin waɗannan humul khasiruna sune tababban bayi Allah kiyaye mm. na malan aya ta gaba jalla ala sai ke karantar da mu ya ce wa laƙadar zara'ana li jahannama kathiran min aljin wal ins Allah ya ce mun halarci da dama bangaren mutum da aljan mafi yawansu li jahannama kaso ne da wutar jahannama me yasa suka zama to yan wuta ga dalili lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya da wannan zuciya bayan haka walahum a'yunun suna da idanuwa amma la yubsiruna biha ba sa ganin gaskiya da dalilai masu tabbatar da kamalar kudurar ubangiji hmm. bayan haka hun azanu suna da kunnuwa amma la ma'una biya ba sa sauraron ayoyi na Allah da wa'azi na Allah irin wa'azi na tadabburi da wa'aztuwa hmm. Allah ce ulaika waɗannan wanda suke da zukasa ba sa fahimta ga idanuwa ba sa gani ga kunnuwa ba sa saurare misalin su dai kal an'am tamkar dabobi suke hmm. Allah ce bari ma wannan maganar hum adal sun ma dabobi bacewa hanya jalla wa ya ce wa ula'ika humul ghafiluna waɗannan tabbat su ne rabkananun bayi ku je da Allah subhanahu ta'ala ya kama mana cikin wannan ayar jalla wa ya ce walaqad zara'na li jahannama kathiran mun da dama kaso ne na wutar jahannama min aljinni bangaren aljan wal insu haka ma bangaren mutane me yasa suka zama kaso na wutar jahannama saboda Allah ya ba su hannun jari hannun jari shi yasa Allah subhanahu ta'ala da ya halicci dan adam ma yace hal ata alal insan hinu min ad-dahri lam yakun sha'an sai ce inna khalaqna al-insana min nutfatin faj'alnahu sami'an basira hannun jari kenan shi yasa Allah yake cewa inna sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula hakaza to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ce waɗannan mutanen mun halicci da dama yan wutar jahannama ne bangaren mutum da aljan amma illar lahun Kulubu suna da ƙoƙon zuciyar gashi a jikinsu zuciya irin na kowa lafiyar talau tana kadawa tarba da jini ta halba kowane lokaci wanda a gwani guda za ta halba iya adadi ta kai jini ta dawo da jini mai amfani ya taimara amfani a zubar kowanne daga cikinsu yana da wannan zuciya amma kuma bambancin zukatansu da zukatan mumine suna da zukata amma la yafqahuna al-haqqa biha ba sa fahimtar gaskiya da ita ga gaskiyar amma kiburmur sai a kiya bayan haka walahum a'yunun suna da idanuwa ba makafi bane amma la yubsiruna biha ba sa ganin gaskiyar suna ganin ta amma gani irin na fahimta ba za su yi ba bayan haka wala azanu gasu da kunnuwa fatar kunnan su biyu irin naka amma kash la yasma'una biha ba sa sauraron ayoyi na ubangiji da waɗannan kunnuwa kaga anan Allah subhanahu wataala ashe da ya baka zuciya dan ka yi tunani da ita ka gano akwai Allah idan ka dan ka gano gaskiya kunnan ka dan ka ji gaskiya ka wa'azu in yasu sai ka tsira gaba daya mun gane wannan domin kuma shi yasa anan da aka tashi zane a wannan gababuwan da Allah ya ba wa dan adam wanne aka fara ambata zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada cewa a jikin ɗan adam akwai wata daya dayar tsoka wannan tsokar in ta gyaru to dukkan jiki gaba daya ya gyaru idan ko ta lalace dukkan jiki ya lalace menene ala wahiyal qalb ita ce zuciya shi yasa jalla wa ala yake cewa waɗancan mutane waje alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida mun sa musu ji mun sa musu gani mun sa musu zuciya amma fa ma agana anu samuhum wala absaruhum wala fi'idatuhum min shay'in nizkanu yajhaduna bi ayati amma sai ya kasance da jin da ganin da komai bai fa'idantar su komai ba saboda sun yi musan ayoyi na ubangiji shi yasa jalla wa ya ce, wato wa masal ladzina kafaru ka masal yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a misalin wanda ke kiran mutane zuwa ga ke kiran kafir mai kiran kafirai zuwa ga addini tamkar mutumin da yake kiran abin da baya ji ne shi dai zai ji sauti da kuma ƙara murya amma baya fahimta yadda ka san mai kiran dabba wani guri ba Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'u a harko kuma da gangaro cikin inna safa sai ya ce summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna subhanallah saboda illar zuciya jalla wa ala haka ya faɗa shi yasa ya ce inna sharra bi inda Allahi summul bukumul lazina la yaqiluna walau alima Allahu fi khairan walau wasu la tawallaw wa hum mu'riduna kun gane wannan kenan duk al'amuran shi yasa Allah subhanahu Taala yake cewa duk wanda ya kasance a wannan duniya yana matsayin makaho fa huwa fil akhirati a'ama haka ma a lahira zai tashi yana matsayin makaho kenan makautaka ba makautaka ta ido ba makautaka wace ta zuci don makaho kala biyu ne a hausar bahaushe akwai makawar rai akwai makawar da fatan kun gane <laughs> shi <laughs> makawar rai shi ba idanuwa amma ya san shari'a ya san shari'a yadda sun zai bauta karshen ta ma kuka fara tilawar da shi sai ka daka <laughs> an gane wannan shine makawar rai kenan amma makawar ga idan ras ga komi amma kuma bai san komi na addini ba ba gidaje ne irin na sarar gatari to wannan ya zama makarudin kenan mun gane wannan shi yasa jalla wa ala yake cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wannan sakonin ne shine Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da zukata ba sa fahimta ga su da idanuwa ba sa gani ga su da kunnuwa ba sa ji sai gaba ta gaba Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan tamkar dabobi kun san al an'am akwai al akwai al baha'im haka za ko to al'an'am kajin an ce al'an'am shine da hausa ake cewa dabbobin ni'ima abin da ya shafi tumaki da awaki da shanu da raƙumma a gane su ne al'an'am to anan allah subhanahu ta'ala maimakon ya masalta su da dabba ta daji sai aka masalta su da dabba ta cikin gari shi kuma ana so a masaltar da su a kwatanta mutane irin daƙiƙancin da suke da shi sai allah ya kwatanta tamkar dabbar cikin gari muka muna ganin da daƙiƙanci <laughs> ko ba haka ba da rashin wayewar kai ai ya fi kaskantuwa a dabbar gari ko a ta daji a dabbar daji to sai malamai suka ce in kuka ba asali kuka duba wani lokaci dabbar ta dajin ta hi dabbar gari wayo saboda ita wannan dabbar gari sai ka kama yar uwarta a gabanta ka yanka ba za ta gudu ba amma waccan da daji idan ka kama ɗaya daga cikin duk watsewa za su yi ashe sadaka lawal azim ulaika kalana amu da ka san dabbar gari Allah ce barbar ma wannan magana adallu sun ma dabba bacewa dan ita dabba ta san mai amfanar da ita ta san abin da za ta yi wa kanta amfani ta gujewa abin da zai zama cutuwa ne a tare da ita amma ga su da ido ga su da kunne ga su da zuciya amma duk da haka sai ya zama to ba su amfani da ita shine Allah ce bal hum adal sai Allah ce ulaika humul ghafilun haka da waɗannan sunan rabkarun bayi na malam aya ta gaba walil haka yake ubangiji subhanahu ta'ala can ya ce duk wanda Allah ya shirye da shi shine shirye wanda ku Allah ya da shi wannan fa ya zama tababbe ya haka muka ji ko to yana daga cikin kaucewa hanyar Allah ba ma wai sai ta hanyar bauta wa Allah ba hatta da abin da ya sha bangaren sunaye na ubangiji da ka'idar tauhidi yana malamai sun karkasa gida uku ne akwai tauhidi na uluhiyya akwai na rububiyya akwai na asma'i wa sifat na asma'i wa sifat cewa ba za ka kiraye Allah da wani suna daga cikin sunaye ba au ba za ka siffanta Allah ba da wata siffa daga cikin siffofi sai ta hanyoyi guda biyu imma hanyar da shi Allah da kansa ya ambaci kansa da wannan suna ko kuma ya siffanta kanshi da wannan siffa ita ce hanya ta farko ko kuma siffar ko sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Allah da shi ko ya siffanta Allah da shi wannan ta hanyoyin kaɗai ake da damar a kirayi Allah da wannan suna ko a siffanta shi da wannan siffa amma duk wata hanyar da zaka ka kirayi Allah da wani suna ko ka siffanta Allah da wata siffa wanda ba shi ya kira kansa da wannan suna ba ba shi ya siffanta kanshi da wannan siffa ba ba manzansa ba sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan suna ba shi ya siffanta shi da wannan siffa ba to ya saba wa shari'a abin da ayar take so ta karantar da mu mun gane domin Allah ba wanda ya fi sanin Allah kamar shi yadda ya san kanshi da kanshi kenan ya ambaci kansa da suna sai mu wadatu haka ma ya siffanta kanshi da siffa sai mu wadatu in kuma a cikin mutane ne kai kana gani akwai wanda ya san Allah a duniya kamar manzon Allah to da kenan ya dace ya kira Allah da sunan da ya dace a kira Allah da shi haka ma ya dace ya siffata Allah da siffar da ta dace a siffata Allah da shi hmm. to shine Allah zai mana kashe da akan wannan cikin asma'i wasu sifat kenan sai Allah jalla wa ala yake cewa jama'a walillahi al husna Allah yana da sunaye kyawawa al-husna bi ma'ana mafi kyau wannan ismu tafdili ne Allah yana da sunaye mafi kyau kyawawan sunaye Dan haka me za a yi fadu'uhu biha ku kirayi Allah da waɗannan sunaye hmm. in kuma ma addu'a za ku yi fadu'uhu biha ku roƙe shi da waɗannan sunaye sai jalla wa'ala ya ce wa zarul lazina yulhiduna fi asma'i hmm. can mai Allah ya ce ku bar waɗanda suke karkacewa a wajen sunaye na Allah su ɗako wani sunan da ba na Allah ba su danganta masa In ma a can da wuri an yi haka sunan Allahu sai suka canza suka sai suka ɗako suna suka yi amfani da Allahu sai suka mai da menene lata wajen al'aziz sai suka danganta sunan al'uzza almanan sai suka danganta suna na almanat to shine Allah ce wazarul lazina yulhiduna fi asma'i ko bar waɗanda suke karkacewa wajen ambatan Allah cikin sunayen da basu dace ambace shi da shi ba Allah subhanahu ta'ala ce sayiju zauna da sannu za a sakauta musu sakamakon ma kanu ya amaluna abinda suka zama to suna aikatawa na'am malam ubangiji jalla wa'ala yake cewa ka san wa min daga cikin jama'ar da muka halitta ai ba a haduwa gaba ɗaya a lalace a'a ummatun akwai wata al'umma ta musamman wadda take tare da Allah san barka da yabo na Allah Allah ce ga sunan na bil haƙƙi shirya shiryar da mutane akan gaskiya wa bihi ya adiluna kuma da gaskiyar suke adalci wajen hukuncinsu kaga wannan yabo ne ga Allah amma Allah ce a share guda wallazi da kazzabu bi ayatina ban dai bari ba waɗanda suka karyatar da ayoyinmu to wannan ku bar su sanasta da rijuhum sannan zan rinka kama su a hankali a hankali a hankali min haisu la ya'lamuna ta yadda ba su da sani domin duk abin da suke na tabar gazar ba ban sani bane wa umli lahum jinkiri nake musu ta lalace nake musu inna kaidi kamuna da zan musu na sakamakon azabar lahin da suka yi macinin wallahi mai karfi ne matsanancin kamu ne ba za su iya ba hmm. ku ji yadda jalla wa'ala ya fada ya ce daga cikin wanda muka halitta akwai ummatin jama'a wanda ya haduna suna shirya da mutane akan gaskiya kuma da gaskiya suke adalci shi yasa ya tabbata a hadisi na ma'awuya daga abu sufiyan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal Ya yace wallahi a cikin al'ummata za a samu wasu gungu ba za su gushe ba suna tabbace akan gaskiya la durruhu man khazalahum wala man khalafahum duk wani wanda zai kokarin kunyatar da su ko wanda zai kokarin kaskantar da su ko wanda zai kokarin saba musu ba zai iya cutar da su komai ba za su ci gaba da haka hatta ta ƙumu sa'a har ranar tashin kiyama to da haka ne jalla ala ya ce daga cikin waɗanda muka halitta akwai ummatin al'umma ya haduna suna shirye da mutane bil haqqi da gaskiya wa bihi da wannan gaskiyar kuma ya adiluna kaga maimako a ce ya hukumun sai Allah ya ce ya adiluna tabbacin cewa akwai adalci cikin hukuncinsu ba a hudu hukunci ma sai aka hudu adalci kamar yadda hadisi sai yake cewa babu wani yirin da zai sabko a rana ta fito ta ta'adilu na thnaini da za ka yi adalci tsakayani ta hakumu da za ka yi hukunci tsakanin mutum biyu to shi yasa nan Allah saboda adalcin adalcin aka kira a hukuncin Allah ya ce wa bihi ya'diluna kuma da wannan gaskiyar suke hukunci na adalci sai Allah subhanahu wataala ce amma ka kazzabu bi ayatina masu karyatar da ayoyinmu wannan sadasta da rujuhum sannan zan rinka musu kamu a hankali shine istidraj min hasu la ya'lamuna ta yadda ba sani ba wa umli lahu kuma ina musu talala ko sai ba hushe yake cewa talala mai kamar sake duk da hausa muna jin talala ba ma iya gane talala ba sai mutan karkara za su iya ganewa kun gane zarara da ake ko idan kana da dabba kake so ka sa ta cikin shaya nan gonakai da, hatsi nan da dawa amma akwai wata shaya a tsakiya wannan gurin kiwo ne ko da ma gurin makiyaya ce in ka kyale ta aita hiya za ta yi amma sai ka mata wata doguwar igiya sai ka ɗarma igiyar a jikin wani babban icce sai ka sake ta haka nan ta rinka yawo ita a zatanta ba a ɗarma take da komai ba tana ta tahiya tana ta tahiya in ta ƙure igiyar ya za ta ji dole tsayuwa za ta yi to shine misalin umuli lahu Allah ce mutane suna ta tabar gaza <laughs> suna ganin kamar ba a hannu na suke ba na suke su tamkar to mutumin da ya daura dabar sa igiya ne duk tsiyarta da kaja igiyar ta tsaya to da kenan haka ubangiji subhanahu wataala yake wa bayi suna ta sabo yana kara musu jin daɗi da samun nasara da walwala da cimma abin da suke guri sai da suka shiga ubangiji suka shiga hannun ubangiji Allah ya ce wa kazalika akhudhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid tuna mana awalam tafakkaru, aiwa ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yatafakkaru yanzu mutanen nan ba sa tintintini kura-kura ko su san cewa ma bi sahibihim min jinna babu alamar tabuwa ga shi wanda ke tare da su wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna cewa ya wal zunzula alaihi dhikr innaka law ma tatina bil malaika hal zuwa karshe Allah ya mai da raddi zamu zo kan wannan aya ta gaba <clears throat> Allah ya ce wala mai tafakkaru ba sa tuntuntuni su san cewa babu alamar tabuwar a tare da wannan wanda ke tare da su in huwa matsayinsa illa nazirun mai gargadi ne mubinun mai bayyana da gargadi amma babu tabuwar hankali a tare da shi na'am malam awalam awalam ya عسى من يضلل الله يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في yace bayan haka bayan sun gama tunani cewa su tabbatar da cewa babu tabuwa a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce awalam yanzuru ko ba sa duba su gani ya kamata su duba su gani fi malakuti samawati wal cikin al'amarin mallakar sammai da kasai haka ma wa ma khalaqa Allahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na sauran na sauran abin halitta ya kamata su yi nazari akan haka haka ma su yi nazarin cewa an asa ai lalle ne ya kusata an ya kuna da ma zai kasance ka raba ajalhum ajalin su ya zo dab da zawwa domin kiyamar ta zo idan suka kuskure ba su imani ba za su iya mutuwa akan kafirci mun gane wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce fa bi ayi hadithin hmm. to da wani zance ne a ah, ba da hu bayan qur'ani yau mai nuna mutane za su imani jalla wa ce man duk wanda Allah bai nuface shi da shiriwa ba ibatar da shi fala hadiya la ba shi da wani mai shirya da shi wa nadharuhum muna kyale su awa yadharuhum Allah kyale su yake ya amahu da su yi ta dimuwa fi duguyanihim cikin shishigin su to mu ji wannan ayar jalla wa ala yake cewa ba sa nazari cikin al'amarin halittar sammai da kasai su tabbatar da cewa ba wanda ya sai mallaki samar da kasai sai Allah subhanahu wataala haka ma wa makar ka min shay'in ya kamata su yi nazari su yi duba ta hanyar nutsuwar cewa su kalli irin abubuwan da Allah ya halitta na sauran halittu haka ma su yi nazarin cewa asa zai iya tabbatuwa an ya kuna da zai kasance ka duk ita raba ajalhum ajalin su ya zo dabba mamaki su mutu suna kafire ai ya kamata su yi nazarin wannan sai jalla wa ala yake cewa to kuma fa bi ayi hadisin da wani zance ne ba'adahu bayan qur'ani yu'minuna za su ba da gaskiya wannan kalmar ta hadisi ta kawo gardama da dama akan wanda suke da wata aqida idan ka tsabari mutum ya ce to kaga ba a yarda ba a imani da kowane hadisi sai qur'ani ina dalili suka ce Allah ce fa bi ayi hadisin yo da wani zance ne da wani hadisi ne shi kuma ana hadisin qur'anin ne kuma in in doran nassin lafazin hadisi za a bi ai haduwa za a yi saboda ko hausa hausa dan an ce hadis wani guri ana nuhin wani zance wani guri ana nuhin qur'ani lafazi kala kala ne ko lokaci yana bada wata ma'ana ko a hausa haka nan ne yanzu kai malam ce sai ka ce yau an yi ruwa me kake ni kenan ruwan sama amma kuna magana da mutum sai ka ce ina ruwanka da ni irin wancan ruwan ne wani ba ni ruwan in sha irin wancan biyun ne yi kurjin nan naka ya dauki ruwa wa irin wancan ruwan ne haba dan adam kai kake da salon magana <laughs> ba dai shan lawala mun fahimci eh yau ko dai da sauransu daga suna abubuwa ne <laughs> wanda ba sa lissahuwa mun fahimci wannan to da ake na ce hadith kar ku dauka cewa hadisi na annabi ake magana ai wani guri ma Allah da kansa ya ce zarni wa man yukadzibu bi hazal hadis to mun yadda barni da wanda ke karyatar da wani hadisi to mu ma hadisin annabi ne ko to da haka nan ba a daukan wani shashe daban ka dauka kai masar fasarar sarre ka rinka cewa wani abu ne ake ni daban wanda ba haka ba kenan anan jalla wa ala ya faɗa fa bi yayya hadisin da wani qur'ani ne da wace magana ne ba da hu bayan qur'anin yu'minu da mutane za su ba da gaskiya sai Allah ya ce kun sani duk wanda Allah bai nabace shi shiruwa ba wanda ya sai shirye da shi shine man yudlillah duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la bashi da wani mai shirye da shi wa yadharum Allah kyale su yake ya amahuna sai tafa gamniya fi ne cikin wuce su har ranar da za su shiga wurin hannun ubangiji shine ad-dughyan wuce iyaka shi yasa Allah ce inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya haka hakaza na'am mala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha kurin إنما علمها عند ربي لا يجل يسألونك كأنك حفي نعم قل إنما yake cewa nan kin kuri ne kuri ne wallahi kuma mai arabu ne na kuri kuma baka sani ba daga nan a da na ruwaya da muka karanta daga nan zuwa nasi kuri 28 ya rage insha Allah Allah to jalla wala yake cewa ya tsaro naka tambayar ka suke ya manzan Allah a nisa'ati wai tashin kiyama ayyana mursaha sai saki na arwayar mu yaushe ne zawarta Allah ce kullahum ka ce da su inna ma ilmuha kurum cikakken sanin ranar zawarta inda rabbi yana wurin ubangiji na a duk duniya layu jalliha ba wanda isa ya bayyana hakikanin ranar zawarta liwakati ha game da lokacin ta ba wanda isa yi wannan ilawa illahu wa sai shi jalla wa ala Allah ce saqulat fis samawati wal ard sanin al'amarin yaushe ne ran tashi kiyama wannan ilimin ya yi yaunani halittar da take cikin samai da kasa yani ya yi karfin duk halittar da take cikin sama da kasa ba wanda ya san haka sai Allah ce amma la ta'atikum ha ku dai ku shirya ba shawarar ko za a yi za a yi tashin kiyama a sa muku rana ka ba za a ci rana kaza za a yi zaɓe zagaye da ɗaya da biyu ba haka nan ba ne ko rana kaza za a yi sallah ko rana kaza za a daura auren wani ba haka nan bane la ta'tikum illa babta ba za ta zo muku ba sai ba shiri Allah ce yas'alunaka tambayar ka suke ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai ma cewa kai kai kwawa kai kwawa har aka sanar da kai ita a ba haka nan bane ya samu ka annaka hafiyin anha suna tambayar ka kai ka ce kamar kai ma ka tambaya an sanar da kai Allah ce kulka ce da su inna ma ha kurun sanin ta takamamme inda Allah yana wurin ubangiji sai Allah ce walakin aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba anan jalla wa Allah ce suna tambayar ka game da tashin kiyama yaushe ne zawarta wannan ba wanda ya san wannan sai ubangiji Allah ce kulce sai suwa ilmu ha sanin mata ta kuni yaushe za ta kasance inda rabbi yana wurin ubangiji na la yujalliha babu wani ɗaya daga cikin wanda ya sai ya bayyana hakikaninta da kuma al'amarin lokacin zawarta illahu sai shi ubangiji subhanahu wataala sanin yaushe ne wannan thaqulat abu ne da ya fi karhin sanin fis samawati duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai sai dai Allah ce la ta'tikum ba za ta zo muku illa bagatan sai ba shiri wannan shine abin magana amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana alamomin tashin kiyama alamomin kuma malamai sun karkasa akwai manya-manyan alamomi akwai kuma ƙananan alamomi wannan ya tabbata hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har hadisin jibril ayi da yake ce akhbirni ana sa qala man mas'ul anha yace wanda ake tambaya bai mai tambaya sani ba yace bari labarin alamomin yace lalle ne anta lidal wa antara al-huffat al-urrat al-ala ri'a sha yatatawaluna fil bunyan hakaza to anan mazala ya faɗi ƙanana da manya wato man ƙanano ƙananan alamomin yan ƙanana manzala ce akwai ɗaukewar amana za ka ga karamcin amana karamcin amana ba kowa ba ne za ka iya ba wa amanan nan ya rike wannan amana to wannan yana daga cikin ƙananan alamomin tashin kiyama mazala ke ce yana daga cikin ƙananan ta yawaituwar haihuwar ɗiya mata bismillah yawaituwar haihuwar ɗiya mata shi ma yana daga cikin alamomin tashin kiyama mazala ke ce akwai lokacin da zai kai za ka ga saboda karamcin maza da yawaituwar mata namiji ɗaya zai tsaya a ƙarƙashin wakilcin wajen mace hamsin za ka ji wannan kan diyar kanwashe ce waccan diyar yar washe ce waccan diyar jika ce waccan kanwar ce wado ba da waccan kuma da kaza da kaza shi kadai yake da jagorancin kula da dauniyar mace nawa hamsin a ƙarshen abin ya daga nan kuma akwai yawan girgizar ƙasa daga nan kuma akwai yawan bobara haka ne tawalan duk suna daga cikin ƙananan ƙananan kuma gashi nan ko gobara irin ta wuce hankali girgizar kasar ai ba sai an girgiza ba yanzu na za ka wani abu sai ka ji abin kamar fara a ce mutum tamanin sun mutu kuma wani ikon Allah dan kashin karshen zamani ne wannan mutanen suna mutuwa ana jana'iza sai a manta kamar ba a yi ba da kai da wanda aka yi wa mutuwan da ko wanda aka ba labarin da waɗanda suke wakila abin daga ranar an kare babu wani jimami in ka ji jimami a baka ne da wuya shi ma bakan wanda zai yi dan Allah mafi yawa sai dai a yi dan wata manuha haka nan ne kun abin da ke faruwa ku ji nan rum sai ka ji an ce an rubuta an kashe mutum kaza nan rum an rubuta sai ka ji a ah, kuma a zo da gaske a tsaya kamar mataki za a ɗauka hallo da an ji mazancen ya wuce washe gari bai hana yi wanda ya wuce haka nan ki to wannan duka alamomin tashin kiyama ne manya-manyan su kuma akwai dujal kun san zai zo ya taka rawar sa ko ya ja ya nashi ya nashi duniya na gaba dai sai ya ɗarwaye ya mutu ma ce shine Allah da gaske <laughs> har ya nuna yana da wuta yana da aljanna duka ya shi ma abin da ya daga na a turo su ya juje ba juje su ba su fito su kuma su ɗarwaye duniya duk ruwan da yake duniya na gaba ɗaya surɓa ɗaya za su mushi shanye kaga wannan tekun na bahar maliya surɓ ɗaya za su shanye tawaga ta gaba za ta shanye shi na baya sai su biyo cikin ta kai da sanar da muka a wurin nahu akwai ruwa ba haula wala <laughs> su ma <laughs> su ma su yi nasu zamani su wuce daga nan a samu bayyanar su annabi isa su mahadi daga nan sai rana ta bullo daga yamma toha toha al'amari kuma ya fara canzawa bayan da aka sani ba ana jiran rana daga gabar da daga ina za ta fito daga yamma to daga nan fa abu ya zo karshe sai a jira kullum ranar sai ta iso an sani da yadda za a yi ta ranar juma'a za a yi ta haka annabi ya faɗa shi yasa ya ce duk juma'a in taso dukkan wata halitta ta Allah a ranar tana cikin tashin hankali sai ta ga in gari ya ke tukun hankalin da yake kwanta mazala ce ban da mutum da aljan su ne kadai ba ruwansu <laughs> to da haka nan shine Allah ya ce suna tambayar ka game da ranar tashi kiyama yaushe ne zawarta Allah ce wannan sanin ta ya fi karfin sammai da kasai ba wanda ya sai ya bayyana hakikar lokacin zawarta illa huwa sai shi shi kadai ya karetu shi yasa duk tambayar da mala'ika jibril wa annabi ba ni labari akan musulunci ya faɗa ba ni labari akan imani ya faɗa ba ni labari akan ihsan ya faɗa da aka zo tashin kiyama yaushe ne tashin kiyama ya ce a'a ba ban Allah na fa gane ka jama'ar ce ne su gane ka ba tunda malaka jibril ne wata irin shiga ya zo <laughs> shi annabi ya gane kowa ne amma sauran jama'a ba su gane ba ya ce ban Allah na fa gane ka duk abin da za a yi kai kake kamar labari yayi sai ya ce wanda ake tambayar ai bai mai tambayar sani ba ga ga riga ya gane shi mai masaul ana arama min asai sai can yaso bani labarin alamomi ya ta gaya masa ya ta gaya masa alamomi wannan alama akwai amma sanin ta kamar me sai Allah shi yasa Allah ya ce inna laha indahu ilmu sa'a wa yanzulul wa ya'lamu yawwa har ma wa ma sai wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin inna laha alimul khabir surata sajda to mu ma mun zo suratul dars sai mu tsaya anan insha Allah har zuwa gobe bi iznillah sai gobe Allah yarda lokaci yayi abinda aka yi daidai Allah ba mu ladan wanda aka yi kuskure ko tutuban harshe ina rabe irin nan na ya faru kina zuwa sakin insha Allah Allah ya gafarta mana abinda muka ji na umarni Allah ba mu damar aikatawa ne hani Allah ba mu damar hannuwa marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ya wadatar da mu da lafiyar ya samu